ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kalbi mana da ilimi abun rainawa. Masu rawa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga wadan adam. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne akan sace-sacen yara 'yan makaranta da ake yi a Najeriya abinda kuma ya kai ga sace wasu yara 'yan makaranta fiye da mako guda kenan a garin Kuriga da ke karamar hukumar cikin a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. Ko da yake tun lokacin da aka sace yaran su kimanin 287 gwamnatin tarayyar najeriya da na jihohi da kuma rundunar 'yan sanda da na soji a najeriya sai sha alwashin gano inda aka ɓoye wa'annan yara 'yan makaranta to sai dai har yanzu shiru kake ji babu ɗuriyar yara ga dai kukan wasu iyaye da kuma mazauna garin na kuriga game da halin da suke ciki bayan sace wa'ancan yara 'yan makaranta yanzu makarantar nan da allah muka dogara da ita muka dogara ita kadai ne cin mu na gwamnati yanzu gashi an zo an tattara an kwashe man yara Sani ka taimaka mana dan allah ka kaunaci allah ka kaunaci annabin allah ka taimaka mana ka tausaya mana ni ga hawan jini na damuna da me zan ji bakin daji ba dama dan gari ya fita a kama shi 'yan ta'adda su ce a kawo kuɗi me za mu ba sun hana a noma sun hana a kiwo an ban mu cikin talauci kamar ba mu tare da gwamnati nuhu rubaɗo uba sani ka taimaka mana dan Allah dan annabi ka jika muka taimaka mana Allah ka tausaya mana mun ji bayanan da kai sunana Muhammad Kabir abdurrahman SBMC chairman kuma shugaban kwamitin raya ilimi na kasan Kuriga wannan gari na Kuriga dama an san shi da al'amarin ilimi ne kuma shine ma ya shahara kai tun asali shekara shekara ɗari uku da suka wuce ku riga dama ana mata kirari gari ne na ilimi al'amarin kuma yana ta tafiya haka amma shigowar al'amarin nan na tsaro shine fa ya zama kalubale kuma shi ke neman ya mai da hannun agogo baya tun shekaran kara ta dubu biyu da sha biyar da al'amarin ya fara kamari aka fara samun tasgaro saboda ganin ma ai malaman da za a turo daga wasu riban da yan gari zuwan ma yana so ya zama masu wani kalubale haka dai muke ta fama haka muke ta fama domin dai ganin mun rike wannan wannan kambi namu na ilimin nan dai muga cewa ya rayu ya kuma ci gaba da rayuwa amma ala hakika gaskiya faruwan wannan al'amari kamar ya iya tsarin bayan ma ilimin ne a kasar namu. Ko a makon da ya gabata ma dai bayan sace wa'annan yara gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa kasar Amurka ta yi ta yin tallafa mata da kayan aiki na ganin an ceto wa'annan yara. To koya masana harkokin ilimi ke kallon irin wannan sace yara da ake yi a Najeriya wanda ba shi ne na farko ba tambayar kenan da na yawa Dr. Bashir Yankuzo shugaban sashen ilimi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina. tabbas matsala ta ɗauke yara ko sace yara a makarantu wannan ba karamin barazana ba ce kwarai da gaske ga ci gaban al'umma domin wannan zai iya haifar da samar da al'umma wacce take bata da ilimukan da ya dace a ce an samu makarantu in suka watse a cikin al'umma to kaga ina za a samu kuma ci gaba cikin wannan al'umma wannan wani abu ne wanda yake da kyau kwarai a sake nazari akan abubuwan da ya kamata a yi daga ciki ina ganin da za a ce dukkanin makarantun nan musamman waɗanda suke da wuraren da ake ake tsoron ire-ire waɗannan wato ainihin sace-sace ya zama ana haɗawa da local vigilante waɗanda suke wato ainihin jami'ai ne wanda sun san al'ummarsu sun san yanayinsu to gwamnati abin da ya rage sai ta ba su horo da kuma nuna musu ka'idoji da ya kamata su yi aiki sannan a karfafa musu gwiwa ta hanyar ɗaukar nauyin abin da suke yi sannan kuma abu na biyu da bukatan a ce an ƙara yawan jami'an leƙen wato ɗauko bayanai na asiri bi ma'ana wato ainihin waɗanda suke aiki da farin kaya domin wasu abubuwa za ka ga a ce abu ya zo ya faru a har an wuce yana da kyau a ce an tattaro bayanai waɗanda suke na sirri wanda jama'a da yawa ba za su sani ba in akwai jami'ai masu aikin farin kaya a ƙauyuka ire-iren waɗannan wurare ba karantu to ina ganin za a iya samun bayanai kafin abubuwan su auku sannan Allah ya kiyaye bayan aukuwan irin wannan abu abinda da ya kamata shine gwamnati ta gane cewa lallai fa akwai babban nauyi kwarai akan duk wanda yake jagorantar mutane a idan abu ya shafi harkar akan rayuwarsu yau a ce an sace ƙananan yara ko yara suna daji ba a san yaya makomansu yake ba suna cikin razani da firgici ko su rayu ko ba su rayu ba suna cikin rayuwa wannan babban musiba ce da abin damuwa wanda ya kamata shugabanni in haka ya faru a shugaba a ce ya kasa sakat bai iya tafiya ko ina bai iya wani dus akan harkokin yau da kullum ɗansa in ba ya ga wannan abun ya kawo ƙarshe ba saboda haka da buƙatan dai a karkato da jami'an tsaro kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa kuma in son samu ne ne eh, misali waɗanda aka ce har an ɗauke su to ya zama an bi hanyoyi duka wanda za a ga a ce rayuwar waɗannan eh, bai fada cikin haɗari ba Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya mana taimako Allah ya kare mana wannan al'umma tamu ah, Allah ba mu zaman lafiya ko kowane hali ilimin ke ciki a garin na kuriga ga dai wannan malami ni ne mai suna dr bulus ibrahim sakataren ilimi na karman hukuma cikun gaskiya kafin faruwan wannan alamuran da ya faru wannan mun samu cin gaba sosai a fannin ilimi a karman hukuma cikun dan zuwa na akwai abubuwa wayansu sarin da na yi musamman wanda suke zama kauye ba kuriga kadai ba waɗanda suke a karakara da ni dan karakara ne na san damuwoyi na san challenges da muke facing magana a harkan ilimi mun sare dan in ka tura malami posting malamai zuwa kauye ba sa son zuwa dalili shine ba tsoro so mun abinda na yi sare shine cewa na saka wa'anda suke zama yan garin indigen muna amfani da su wanda suka kammala makaranta musamman masu NCE masu B8 masu HND suna taimaka mana as volunteer teachers to su ne nika ah, amfani da su musamman kuriga eh, na zo ina amfani amfani da malamai goma wanda su ne suke taimaka don malaman da suke a makarantar nan kuriga LGA kuriga 1 ba su wuce guda uku ba wanda su ne suna fayarwa muna sane da su so sauran masu taimako ne volunteer teachers so kuma akan haka na kwanakin baya na nema a kawo su na rubuta ma board na rubuta ma gwamnati cewa in aka zo daukan aiki a considering irin wayannan dan ba malamin da zaka tura su suna zama cikin gari su je irin wannan karatu makaran because of uh, insecurity to wannan akwai cin gaba sosai to koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi kadai dr yahuza ahmed gezo wani masanin tsaro a najeriya to wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar ta da hankali da jefa damuwa ga zukatan masu sanin ciwon kansu a duba da cewar a hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya kokarin su amma kamar yadda na sha faɗa shine dan buyin ya yawa baya Jummai. jami'an tsaron da ake da su a Najeriya sun yi karanci karancin da basu kai kashi ashirin da biyar cikin ɗari na bukatar da ake da ita don tunkarar wannan matsalar tsaro ba abu na biyu gazawar da aka yi na tunkara kai tsaye ga su waɗanda aka aka san su aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su da an tinkare su bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗe kafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro watakila da an isa kaiwa akalla kashi saba'in da biyar zuwa tamanin cikin ɗari na yaƙi da wannan matsala. Abu na uku shine wato akwai damuwa matuƙa a ce ana mai da hankali wajen ɗaukar yara 'yan mata domin akwai haɗari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku. Na farko sau da za a iya musu fyaɗe, na biyu za su kasance dama su halitta ce mai rauni, sannan kuma na uku hukumomi ba su cika tsayuwa wajen ɗaukar matakin da ya kamata akan lokaci ba duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda. Wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta to za a kara kashe ilimi da ake gani arewa wani irin na kasa kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar bangaren ilimi ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan na farko zai ruguza iyaye zukatan iyayen yara na biyu zai karya wa malamai gwiwa sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi sannan na hudu kwarin ilimin da ribar makomar arewacin najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa sannan na biyar makomar ƙasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta ba shi da kwari. to lalle makomata tana da alamomin tambaya babu iyaka sannan abu na na shida shine wato zai jefa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'oi domin za a kai ga yanayin da zai zama babu ɗaliban da za su iya tafiya a matsayin rambar abu ya ci gaba da faruwa yana taba makarantu kanana na sakandare to kaga babu yadda za a yi wata za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a to wannan wani abu ne mai matsanancin haɗari kuma mai barazana ga makomar ilimi a ƙasa baki daya masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin jami'ar da ta da umarni da kuma daidaita shirin joli Leather Gresham naku baban gida Jibran ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can ba da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa